Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mutu alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. Kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau 25 ga watan Maris na shekarar 2022 filin namu na nishaɗin girke-girke da masana'antar Kannywood ne. na tafe da ƙarin bayani. Tabbas Aminatu a cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa sun samu tattaunawa da baƙi daban-daban da suka amsa gayyatar mu. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraro za mu fara da leƙawa zauren tattaunawar mu a jihar Kano inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana bakon da zai gabatar mana da kansa. To ah, masu sauraron mu za su so su ji bakoncin ma duk da dai ba bakuwar murya ce amma waka a baki mai ita tafi daɗi. To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu sauraron mu sunana Alhaji Hamisu Lamido tama A ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa masana'antar shirin fina-finai ta Hausa da take arewacin Najeriya wadda take da headquarter a Kano. Jarumi, producer kuma darakta marubuci. da kai kaɗai eh, ɗaya daga cikin wanda suka samu manyan kambuna na yabo a harkar shirin fina-finai ta <clears throat> ta duniya da ta najeriya da ta afirka gaba ɗaya to a da akan jima kafin a ji jaruma ko jarumi sun yi aure a masana'antar kannywood kwatsam a 'yan kwanakin nan sai gashi ana ta aure-aure a cikin masana'antar ta kaniwood shin me ya ja haka koko a ce lokaci ne ko kuwa me dai ya faru to alhamdulillah shi ai kalmar dai ta lokaci eh, inna wa'adallahi haqq dukkanin wani al'amari na rayuwa in lokacinsa yi to zai tabbata ah, wayanda suka yi sa'a suka yi aure da wuri lokaci ne wanda suka yi sa'a ba su yi aure da wuri ba sai a makare lokaci ne in sun yi auren shine abin bukata shine abin so babu abin da ya fi ɗakin miji daraja ga ɗa mace duk matsayinta duk mulkinta duk mukaminta duk ɗaukakanta in aka ce tana ɗakin miji to ta fi daraja fiye da ba ta ɗakin miji wannan lokaci da aka samu aka samu 'yan mata na shida a masana'antar wannan fina-finai ta kannywood suka samu suka yi aure abin alfahari ne ga iyayensu 'yan uwansu 'ya'yansu don wasu sun haihu wasu ma suna da jikoki abin alfahari ne ga jikokin da 'ya'yan a ce yau ga kakarsu ko babasu ta yi aure wannan abin alfahari ne kuma a musulunci ya nuna mana cewa kyan mace ta mutu ma a ɗakin mijinta ya fi daraja ya fi albarka fiye ma da a ce tana waje wannan shine abin da nake hasashe yana da kyau su sauran 'yan matan ma da basu ba ba miji suka rasa ba su kuma mazan ba kasa auren matan 'yan fim din suka yi ba illa wani hasashe me yasa in sun yi auren auren baya jimawa ko kuma in ya dan jima sai ka ji mace ta fito ɗaya kenan to a iya tunani nawa ba wai na yan fim ba ni a matsayin wanda da ni aka fara harkar nan wato na farko in sun yi suna zama na farko idan sun yi ina sun yi dati bashir su mai jidda abbas bas aiki suna gidan miji suna gidan miji yawwa shi ita abida sai da mijinta ya rasu su karamu to ai sun zauna kuma ina jin matan da suka yi aure a fim sun fi guda ɗari kuma suna can a gidan mazajensu na farko-farkon a lokacin ba kuɗi ba ne a gaban 'yan fim da matan 'yan fim yanzu kuwa zamani ya zo da yarinya 'yan fim bayan an haska ta ta yi fim to za ga kasancewar ta yi sabo da rayuwar da bata saba ba da. ra'ayina nake faɗa eh, yauwa ma'ana yarinya ta fito daga gidansu mai yiwa in ba gidan da yake da rufin asiri ba ne sai ta zo ta samu rufin asiri mai yiwa za ta iya zuwa ta ɗinka lesirin naira dubu ɗari dubu ɗari da hamsin wanda da ba za ta iya ba mai yiwa za ta iya samun dama a dalilin fim ɗin nan ta sa sarkar miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku mai yiwa da tana cikin halin da ba ta samu buɗi ba yanzu ta samu mota ba mamaki da ba ta taɓa zuwa airport ba yarinya yanzu ta samu rufin asiri za ta je makka tana zuwa jirgi tana hawa ta je makka ta je umara ta je dubai ma ta yi siyayya so abincin da za ta ci da hotel din da za ta zauna sai ki ga jarin wani dan kasuwa ne wanda shi in ya samu wannan da matansa biyu ko uku ya gama hayewa a rayuwa to sai kuma mai aure ya zo shi kuma mai aure bai kai rufin asirinta ba mm-hmm. ko bai kai hanyar samun ta ba ko kuma in ta shiga ɗakin miji wannan hanya da take samun rufin asiri ba ta toshe ba za ta rinka zuwa ba mu a namu nazarin gaskiya wannan shi isa mace ya fim in ta yi aure rike ta in ba irin dan uwanta celebrity ba ko kuma wanda ike mai karfin iko zai yi wuya ki ga mace ta shiga gidan miji ta zona saboda ta saba da rayuwa mai tsada inda za ta je kuwa a ce an ɗauko wake da shinkafa an bata wani lokacin nama sai a yi sati mijin ba zai iya daura ya bata naira dubu goma ko ashirin ko talatin ba a wata shi ma nawa yake samu to wannan za ki ga an rasa menene dalilin da isa auren yake rabuwa amma iya iya can da nai dalili ne na mijin baya iya biya wa wadda ya aura yar fim din bukatun ta na yau da kullum wanda wannan ba za a kuma iya cewa kila ko um, an saba jin sunan su idan suka yi aure kwana biyu suka ji ba a jin su ba wannan ma yana haddasa su fito daga gidan auren nasu ai abin alheri in dai abin alheri ta yi mm. ko kai mu yanzu shekara nawa muke bi mai fim ba gashi kin biyo har inda nake mm. kin gane in dai hatta shuka alheri har gobe ba a daina faɗa hawa a dodo ba mm. ba a daina faɗa fati ah, fati ba saboda sun yi abin a kadamin da ba za a manta da sunayensu ba akwai mata da yawa da jarumai da yawa da duk abin da ya zagaye lagos sai a ce allah sarki suwa ne su ma su yi abin da ba za a manta da su ba za su ji ana ta faɗa sunansu ko ba daɗe ko ba jima ai abin da ake kira da turanci shine legacy hmm. ki yi fim ɗin da zai shiga ran mutane hmm. karki yi eh, fim barkatai eh, eh, ne kowane irin fim ki fito da kyau ba kyau da ma'ana ba ma'ana shi ya sa wayancan ba manta da su ba matan haka kuma irin irin muna nan da yawa tun da aka faru harka nan manyan abubuwa masu kyau har goban an zaga an zaga sai a ce a nemi wane da wane su ma in sun yi mai kyau za a neme su in sun yi abin da za a faɗe su sunan su ba zai goge ba daga shafi in dai abin kirki suka yi eh ana ta um, shikenan ga wannan bayanin da kai akwai bambanci tsakanin 'yan matan fim na da da na yanzu a bangaren tarbiyya kenan mm. a kwanan nan <clears throat> wani jarumi a masana'antar duk da ya ce a fim ne ya ta yawo a kafan sadarwa inda yake wasu 'yan mata wa'azi akan idan sun shiga fim kasi bisan duniya kasi kaza kasi kaza har ta kai sun jima ba su yi aure ba kenan maganarsa tana tana kan turba ban gane wani dan fim ne uh, musa mai sa'a yake a cikin fim ya ce yake wa 'yan mata fada da in sun shiga harkar fim din nan su san me za su yi kamar dai wannan zance na legacy mm. kada su bi son duniya su yau su ne a wannan kasa gobe su ne a wannan suke aure tun da yanzu akwai wasu 'yan wasu da jaruman da sun yi shura kuma sun kai aure kuma har yanzu ba su yi ba to uh, a malibin niyat, um, shi fa auren nan da ake magana lokaci ne kuma idan an duba illar abu to a duba amfaninsa matan nan idan ana ganin bariki suke to ko fa sun shiga fim ko ba su shiga fim ba in wasu suna ganin haka mm. bariki 'yan mata suna nan a gida a gaban iyayensu suna bariki kuma an san suna bariki kuma an san sana'ar da suke ba sana'a suke ba da za su mallaki abubuwan da suke mallaka kuma ba 'yan fim ba ne ka kin ji daya lokaci ne in dai har yarinya yadda kika faɗa ɗin wani ya faɗa ɗan fim idan har za ta fito ne don a biya ta hakkinta ta yi fim ta koma ai sana'a ce yau ke mace ce ga ke da aurenki da komai sana'a kike yi ko ba haka ba ne so tsarkake niyya ka yi abu dan Allah duk kallon da za a yi maka karka damu da shi idan har ka san zuciyarka ko ke mace da kike wannan sana'a ta fim zuciyarki a tsarkake take so wancan magana da wancan dan fim yayi yi wallahi ni in ban da yanzu ma da kika faɗa in gagganin kullum na social media ni ma ban maganta ba ban san me ice ba amma idan da kyakkyawan niyya ya yi musu faɗa to ba laifi ba ne amma idan har yadda kika faɗa ɗin ni dan ban gane ba mm. to bai kamata a ce ni in ni ne ba zan fito social media in tara su yadda kika faɗa. A cikin wani fim ne yake yi musu. Wa'azi ta yawo akan social media. Fim ne ake ɗauka. Ake ɗauka bai riga da yawo. To mai yiwa fim din ya shafi 'yan fim ne. Mm. Saboda haka ba a saurin yanke hukunci sai an ga fim din ya fito an kalle fim daga karshe farko har karshe sai a ga menene sakon fim din ni abinda zan iya cewa kenan a wannan magana kuma muna kara jan hankalin su je cewa mace ya ce mai daraja mace ya ce da allah ya daraja ta ya girmama ta a duniya yawwa kuma allah ya hadisai da ayoyin qur'ani duk malamai suna ta faɗa in mace ta rike kanta kafin namiji shiga aljanna ita za ta fara shiga aljanna kuma biyayyarta da haƙurinta da kuma bin miji in allah ya sa ta bi aka ce ai da wuri ne ita za ta shige aljanna wa halin mace a bar a tausaya wace ita kanta macen ya kamata ta ji tausayin kanta domin da mace 'yan shekara hamsin mafi yawanci da namiji ɗan shekara saba'in sai ki ga mace ɗan shekara hamsin ma ta fi kusan fan ɗan shekara saba'in din in ba ta cikin jin daɗi tsufa so wayannan abubuwa da kuma makomarsu yau mace za ka ganta da wuri da kyau da ta shekara biyu uku ta haihu sai ka ga babu wani lokaci mai tsawo sai ka ga shekarunta sun yi saurin canja namiji kuma zai yana da damar ya ƙari da yawa to irin wayannan matan ya kamata su rinka dubawa su ma suna takaitawa rayuwarsu in sun yi aure su zona ba ma wai mata 'yan fim kawai ba duk macen da take jin tana son ta yi aure to ta yi haƙuri da mijinta kowa haƙuri yake yi wasu ma da suke cikin daular wallahi wata macen da bata cikin daular ta fi ta jin daɗi ta fi ta kwanciyar hankali so ba kuɗi ba ne ko sutura mai yawa ko tarin dukiya ike sa mace ta zo na aure amma gaskiya a iya nazari na ni na yi nazarin cewa mafi yawancin 'yan matanmu da suke shiga gidan miji suke fitowa rayuwar da suka bari suka koma gidan miji suka shiga gidan miji bayan sun fara harkar fim da suka je sai suka ga rayuwar da suke jin daɗi ta harkar wannan sana'a ta fi daɗi akan waccan shi sa ba a daidaitawa da mazaji wannan shi ne a takaici. Ah, sannan kuma bugu da ƙari ah, idan su matan suna da laifi to su ma mazan bangaren waɗanda suke auren mata 'yan fim ɗin su ma akwai nasu laifin domin za su zo su nuna suna son 'yar fim da aure za su zo su kashe kuɗi su auri 'yar fim ɗin idan 'yar fim ɗin ta je gidan abinda take zato za ta gani ba shi za ta gani a gidan ba kuma an yi mata ƙarya an kwaɗaitar da ta wasu abubuwa waɗanda take zaton za su iya zaune da ita a gidan miji sannan na ƙarshe shi kansa namijin wasu masu auren mayaudara ne kwaɗayi ne da sha'awa sun ga 'yar fim tana burge su tana ƙayatar da su tana kwalliya a fim tana yin wani irin aktin da ija hankali to da zarar an ce ya mace ta shiga gidan ɗakin miji wanda izo yake neman ta da auren ya aure ta to idan kuma ya ga abin da yake gani a fim din ba shi yake gani a zahiri ba sai iji yar fim din ta fita daga ransa sai ya fara mata wasu halaye wanda ita kuma ba za ta iya jure wannan halayen ba saboda haka idan an ta barawo abu ta mabi sau idan yar fim ta kasa kin zaman aure to shi ma mijin yana mazajen su ma suna ɗaya daga cikin wanda suke assasa matan 'yan fim ɗin kasu zona a gidan auren wannan shine ɗan abin da zan tofa. sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai filinmu na kwalama. Za mu fara da leƙawa filin kwalamar mu a ƙasar Ghana inda wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdulkadir Young Pioneer ta gayyato mana baƙuwa. Bayo Allah ajin kasar ghana da muna da wani shahararren abinci da kowa ya fi sanin mu da shi a duniya wanda kowa ya san mu fi kwarewa a fannin jollof amma kafin mu yi batun jollof bari mu batun sakwara na jin shi ghana kowa ya fi so a ghana amma a waje an fi sanin mu da jollof so yanzu bari mu batun sakwara ya ake sarrafa sakwara hajiya hawa sakwara kisa akwai sakwara kala biyu akwai na rogo akwai na doya amma mu nan mun fi amfani da rogo kuma sakwara yana da miya kala kala akwai miyan kwakwa akwai miyan gujiya wato gyada kenan sannan akwai karkara da ake cin sakwara da shi to yanzu wanne za a yi bari mu fara dai da miyan karkara saboda shi ya fi shahara to tanadin sakwara dai da farko za mu samu rogo da brodiya muke ce mai hausa ana cewa ayaba amma ba ayaban da ake buɗan baki da shi ba wannan wanda ake dafawa a ci wannan green din nan to na sakwaran kenan sannan shi wurin karkara karkara komi zaki iya ki da karkara inda naman rago ne inda na shanu ne inda kifi shine duk zaki iya yi da shi da farko dai zaki je ki sai ki ki samu rogo ki samu brode wato ayaban nan wanda ake dafawa na sakwara kenan sai kayan miya zaki samu tumatirin ki ki samu albasa ki samu yalo ko gauta yanda muke kira a nan ki samu eh, kanamfari eh, kaɗan kankani ba da yawa ba ko kuma kimba saboda cire karni sai ki samu citta wato kakarro kenan sai ki samu dan maginki da gishiri shi tumatir da albasa albasa da shi yalo zaki hada ki dafa amma albasan ki raba biyu rabi zaki dafa rabi kaki dafa don danyen albasa kanshin shi daban ne dafaffen kuma kanshin shi daban ne to bayan kin zabge naman ki ya zabgu ki san muna muna da kifi daban-daban ga su ufuku ga samu ga su akwabi ga su nan dai kifi dai iri-iri to kowane irin kifi kike so sai ki haɗa ki zabke to wannan kayan in ya dahu sai ki malkaɗa amma wurin malkaɗawan sai ki kara citta kaɗan ki kara galik kaɗan saboda da kamshi da kuma cire karni kanamfari dan guda ma ya isa shi kuma kin ban wani dan biyu in kin sa kin ga yana yana cire karni sosai kin san nama na da karni to bayan kin malkaɗa sai ki zuba ki kawo dan magin ki kaɗan ki sa ki kawo um, gishirin ki ba da yawa shi idan kin markaɗa cikin me zaki zuba in kin malkaɗa kin ga akwai muna amfani da mataci soyin na mataci wanda ake tace abu saboda kin ga in kin markaɗa ko ya akai za a samu ragowan su kila ƴaƴan ba su gama ni'uwa ba so na naman nan da kika zabge da kifin nan to ciki za ki zuba wannan ruwan tumatir sai ki sa ruwa daidai yadda kike so ki sa magin ki sa gishiri sai ki bar shi a wuta yana tafasa kaɗan kaɗan in ya nuna za ki fara jin kamshi yana tasowa to light soup kenan da za a ci sakwara shi kuma sakwaran bayan kin ɓare rogon ki za ki raba shi biyu akwai wani igiya saka ki cire ki juya bayan ki kankare amma shi brodiyan za ki wanke ma sannan ki ɓare don in kin bare ba za ki wanke ba kuma shi ba a kankarewa sai ki ki wanke rogonki ki sa a tukunya ki bare brodiyanki wato ayaban nan da ake dafawa sai ki dora a kai wa'yansu iyayen mu ma ba su barewa don bawon ma magani ne sai in ya nuna ake cire bawon to in ya nuna kin ga yanzu an kawo mashin na markaɗa sakwara so zaki aje sai ya huce sannan ki kai manika amma in gida zaki dafa ki bari ya mungun sanyi saboda kar a gaji wurin daka kin gane ai to ana dakawa daga farko brodiyan za a fara dakawa in ya daku sannan a fara bubbuga rogo in kin daka kaɗan sai ki kawo brodiyan nan ki gama wato shi ayaban ne nake ce ma brodiya kin san plantain kenan yawa plantain to sai ki haɗa kin ga in kin daka zaki ga yayi sumul sumul sumul sumul sumul sai ki gyara ki sa a kwano kashi na so a ce talabishin ne saboda ma a gani <laughs> masha Allah na gode kwarai da gaske sakwara kenan da ake zan so in ji ɗayan miyan da kika fadi kwakwan amma bari dan huta kaɗan Kafin mu karkare shirin namu a gurguje ga wakiliyarmu Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana filin kwalamar mu na jihar Kaduna, Najeriya. Mai sauraro barka mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na girke-girke a filin mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malama Ummu Kulsum Muhammad Nura wacce za ta yi mana girki irin na mutanen zuru. An ce zuru komai nama. da tayar moto to yau zamu ji yadda ake sarrafa tayar moto daga bakin umma idan da gaske ne malama umma barkan ki da zuwa wannan zauri barkan mu je ya ji abinta to masha Allahu! malama umma me muke da shi ne yau daga kasar Zuru to a yau dai insha allahu za mu kawo masu sauraro tuwon tsamiya da kuma yadda ake yin miyan jajjabe miyan jajjage kika ce ko mene miyan jajjabe jajjabe eh. to sunan miyar kenan sunan miyan kenan special miya kenan ta yan zuru to yau zamu je yadda ake miya daga zuru daga mm. bakin kuma ita ba da karyan kanta ta malama ummu malama ummu idan za a yi wannan tuwo na jikin ci a wani tuwon tsamiya mm. ya ake gabatar da shi wannan tuwo to shi dai tuwon tsamiya idan za a yi shi da farko muna buƙatan garin dawa ko kuma garin masara amma ke san da yake majiya karfi ne kuma eh. fi amfani da dawa hmm. to in kika samu garin dawan ki zaki samu tsamiya tsamiya irin wanda ake kunu da ita irin wannan tsamiya in kika same ta sai ruwa sai tukunya sai itace sai murhu da farko zaki dora ruwanki na tuwo akan wuta idan kika dora akan wuta zaki dauko wannan tsamiya ki gyara ta ki wanke ta ki zuba ta a cikin wannan ruwa to za ta ce ne za ki iya ki jiƙa ta ki zuba ruwanta ta kuma ki iya ki zuba ita tsamiyar kanta a cikin eh, kai tsaye kenan yawwa kai tsaye a cikin ruwan tuwanki ko da ruwan tuwanki zai tafasa kin ga wannan tsamiya ta sani kenan sai ki tsame ta sai ki dama garin ki kuma still ki iya zuba ruwan tsamiyan a cikin garin talge in ta ko da kin manta biki sa a cikin ruwan ba don kika zo dama garin talgen ki sai ki yi talge don kika yi talge kika tuwon idan na masara ne aiki da yayi miki brown to ta canza kala da yayi ruwan kasa kasa alaman akwai tsamiya na cikin. yawa eh to shi kuma dawa dama dama haka kalan shi yake mm. sai dai kuma a ce a dan kara duhu dan kika yi talgenki kika maida kika rufe kina zaune kina zaune kina zaune tuwanki ya nuna sai ki tuka sai ki kwashi akwai wani alama ne zan gane cewa to wannan ya nuna eh to ai kowanne tuwo zaka gane alamar shi ta kanshi ko zaka ji kanshi ya tura da gida musamman ma a ce tuwon dawa to ka san tuwon ka ya nuna zaka je zaka tuka kuma kin ga malama binta wannan tuwo idan aka yi shi zaki ga ya bambanta da ma sauran tuwo irin na katsinawa To. Saboda za ki ga tuwon ya ƙara ƙyalli ya yi danko mm. ya yi santsi sannan kuma ga test ɗin shi a baki ma za ki ji kina cin shi kina jin ɗan tsamu tsamu haka gwanin ban daɗi. Wato sirrin karfin ku kenan. Sirrin karfin mu kenan. <laughs> To malama Umma bayan an yi wannan tuwo nan naji akwai sauki tunda tsami tsamiya ce kawai ta bambanta da tuwon da nawa suke eh, iyayen eh. gidan naku. A'a bayan mu dai. A'a to <laughs> sai miya ita miyar jajjabe ɗin da kika ce wanda eh. kika ce ita ce mahadin shi wannan tuwo. Shi wannan tuwo tabbas ita ita miyan jajjabe muna buƙatar kayan miya abin da ya kunshi tumatir tattasai tarugu albasa sai sinadarin ɗanɗano sai ɗan gishirinmu sai ganye wato ita wannan miya ta musamman ce gaskiya ya ki samu ganyen rama ganyen zogale ganyen yakuwa ganyen dinkin dukan kin ga wannan ganye lissafa miki da wani ganyen ma idan kana da bukatan shi in dai ka san ana dafa shi a ci shi to da su duka zaka same su sai man kaɗe in baka da man kaɗe musamman mu nan yana dan mana wahala to za mu iya samun ko man gyaɗa haka amma mu je can da man kaɗe miki. bayan kin tanaji wannan kayan da muka lissafo miki za ki jajjaki kayan miyan ki in kin jajjaki kayan miyan sai ki dora ruwa a wuta sai ki zuba shi zindime za a yi ba soyawa za a yi ba tunda ba ma a lokacin za mu zuba mai bakin ga ba mu da man da za mu ce za mu soya a eh, lokacin eh, idan kika yi wannan zindime da daddawanki da sinadarin ɗanɗano da gishiri daidai testing din yawan miyanki kikin sadadin yawan miyanki don kika zuba wannan abubuwa a ciki sai ki bar shi ta tafasa ya ta tafasa ta tafasa tafasa zai rage yawa ya nan kike son ruwan miyan ki mm. sai ki dauko wannan ganye da kake bukata ainihin ganyayyaki da kika tara kala kala eh. mm. wannan ganyayyaki da na lissafo su tun a farkon mm. shiri wanda kake da bukata sai ka zo sai ka zuba shi a ciki dan ka zuba shi a ciki wasu har kubewa suna yanka bayan an kuma gama da sa ganye su kuma kara da kubewa ta yi eh, yauki kenan eh har kubewa wasu suna sakawa a ciki dan kika saka a ciki sai ki gauraya ki gauraya ki gauraya wannan ganyen zai zashi zai dan yi kauri haka dan dan yi kauri to ganye ya nuna sai ki sauke miya miya ki ji min kina ta kanshi ba gida ba gida ba komai ba a gushi za ki sauke in kika sauke sai ki maida man kaɗai da muka ce tun farko mutum ya tanaji man kaɗe sai ki sa man kaɗin ki a wuta kin san shi da skararre ne don kika sa shi a wuta in ya gama narkewa za ki samu albasan ki da attarugu ki jajjaga in jajjaga sai ki zuba a cikin wannan man kaɗe shi za ki soya man kaɗan za ki je na ƙanshi ya soyu sai ki ɗauko wannan mai a ƙasa inda miya take a ƙasa aka za ki tsiyaya wannan man shi na kakken man da eh, wasu wanda ka soya ba hmm. haka za ki ya shi sai ki ya ki ya za ki ga miyan ta yi kyau gaskiya fa <laughs> ni yanzu hannun hango abin ma hakin hango shi ko hmm. ha ba dan ma baki gan ganshi a gaban kuna fasan daɗi ki bari kawai ki bari kawai to malama umu mun gode da wannan girki naku na asali wato wanda kike cewa girki na musamman daga kasar zuru na'am to kuma bayan wannan kamar hajjia binta misali a ce kayi ma wannan miya yara sun shanye ta da daddare kuma da rana ga ka da sauran tuwo za mm. ki iya musamman aka ce lokacin damuna haka ga mutum a cikin gidan shi ma ya shuka irin su rama su zogale haka za ka samu wannan ganye ko rama ko zogale bare munan da muke bariki mun fi samun kabeji da latas to mu ko shi za ka iya samu yadda ake kwadawa ka kwada shi da kuli hmm. da sinadarin ɗanɗano in za ka mishi ma yanke yanke duk za ka yi mishi to ga tuwanka yawwa eh duk za ka saka abinka ga tuwanka a gefe ga ganyenka kamar yadda za ka ci tuwo da miya haka za ka gutsa tuwon nan sauran tuwon nan da ya rage naka ka ya rage me ko a ce a zubar da shi ko eh, a ba tumakai eh. to ko kuma a ce a tsaya hura wuta yin miya to kin ga wannan mafi sauki za a gutsira haka za a ci da tuwo da shi wannan ganye za a ci ko kuma mai sauraro ya dama tuwon shi ya shanya abin shi <laughs> kuna dangantaka da gwarawa ne ba mu da dangantaka da gwarawa mm, su ma an ce suna eh, dama tuwo su sha to mu ma muna dama tuwo mu sha musamman ya ce wannan kodai sirrin manoma ne don tunda dukan ku manoma ne. To ba mamaki. To mun gode malama umu. a To masu saurare abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka annan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Levis Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. Yau da shirin